kai kwana biyu a tab ai ni da ka gani nan lafiya lau abin da yasa kaga ka gani na ka gani ne to Ghana Malaysia yanzu haka ma daga gani nan wannan shigar daga gani kwata nan fa Yesu kullun yawo kullun ka je ka gama yawon ka dawo a nan garin zan sai da kai eh tantirin dan iska ne ni fa ina gaya ma har gwamna ya san da ni na nan garin yanzu muka gama waya da shugaban 'yan sara na nan garin yanzu zan kai ka gidan da ake kera bindiga masu kera bom abokanina ne kaga masu satan mutane har gidan na sani don Allah ka yaku a kama na na satan fahimta yan sanda ne dama irin kuma ke nema don haka tashi mu tafi sai sa maka sai sa ne za a ni ruwa biyu ne za a ni gane ne ni to amma ni yan sanda ne amma ni ne malaysia zan je ai kai kai muke nema da malam baka ni ba ko kai waye kana wani ban san ka ba kai waye ai ni ne shugaban makaryata na arewacin najeriya karanka ta kap wa aka nada ni wannan rawanin kana so ga maka ce kai ma wakaci ne ah, to abokina ka fa kira ruwa